Banda halin cako mutan kacina. Gama ɗan cako ne da ya ɗauka sai ya bar dangi ya ta yi ya laɓe. Wai ya ci shi ɗaya ba ya so a kai. Wai ya ci shi ɗaya ba ya san jama'a. Rani da ka samu, ka kan ɓoye, ka ɓoye dan My state, our state, my pride, our pride, where we do things differently and not going by the routine.